الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله تعالى كتاب المناكب قال باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم har yanzu cikin littafin da yake magana akan darajoji na manzo صلى الله عليه وسلم ya kawo babin dukkokin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda a darasin da ya gabata nun karanta hadisai kamar guda uku hadisi na gaba shi ne a ƙadar rahimahullahu ta'ala haddasana abu ja'afar muhammadu nun hussein ibn abi halimata yin fasirin ahnafi wa ahmadu ibn abdatar kofi wa aliyu ibn hujjinin المعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالطويل الممغف ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القول ولم يكن بالجعل القطط ولا بالصبي كان جعلا رجلا ولم يكن بالمفهم ولا بالمكلثم وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاة والكتب أجرد ذو مسربة شطن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في الصبر وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأشرقهم صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عليكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله قال هذا هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بالمتفق قال أبو جعفر سمعت الأسمعي يقول في تفصيل صفة النبي صلى الله عليه وسلم المنمذق الذاهب طولا وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطف فالشديد الجحود والرجل الذي في شعره جحونة أي ينحني قليلا وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم وأما المكلثم فالمدور الوجه وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأحدب الطويل الأشفار والكسل مجتمع الكفين وهو الكاهن والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرعة والشفن الغليب الأصابع من الكفين والقدمين والتقلب أن يمشي بقوة والصبب الخضور يقول إن حذرنا من صبوب وصبب وقوله جليل المشاشي جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة قالوا بدأته بأمر أي فجأته أولنا حديثنا علي عن أبي طالب رضي الله عنه حديثنا هكذا yace Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu ya kasance idan ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayanin sufofinsa na halitta yana cewa shi dai ba mai tsayi ba ne tsayi wanda yake ya wuce iyaka shi ne laisa bi tsawilin mummabis ana tsayin shi ba tsayi bane da zaka ka gan shi mara kyau haka nan shi kuma ba gajere ba ne gajere wanda gajarta shi ta yi gajarta sosai da haka shi matsakaici ne a halitta ba za ka ce mishi ya yi tsayi da yawa ba za ka ce mishi kuma ya yi gajarta ba ya ce wa kana raba atan minan sau shi wato matsakaici ne cikin mutane wanda yake da haɗi cikin halittarsa ma'ana cikin kirjinsa kuma bai kasance gashin shi murɗaɗɗe ba ne wanda yake a mummurɗe sannan kuma gashin shi ba wanda yake ya sake ba ne gaba ɗaya ya kasance yana da gashi a sake yake kuma amma ba sakewa mai yawa ba kuma shi bai kasance mutum mai kiba da yawa ba shi ne zai bil mu'alam kun bin mufaham al mufaham mutumin da yake zaka ga ya cika yayi kiba akwai teba tare da shi shi ba haka yake ba ana jikin shi ba irin wannan jikin ne. haka nan shi kuma fuskar shi ba wacce aka sake a kewaye ba wanda za ku ga fuskar su kamar round face ake cewa to ba haka fuskar shi take ba fuskar shi ma'ana mai tsakiya ce tsakiya. amma dai akwai dan dan dan kaɗan a cikin fuskarsa amma ba da yawa ba kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne wanda farin shi ya cuɗanya da ja shi ba fari ba ne akwai wasu fari da za su ga farin su ai yana ɗauke akwai wasu kuma za ka ga jansu kamar fatar za ka fashi to shi yana tsakanin wannan ne farin nashi ya cuɗanya da da jajajaja a cikinsa sannan idanuwansa kwaye idansa baka ce ta yi baki sosai kuma wannan farin idan ya yi fari sosai shine ada agal ainihi haka nan kuma lebansa lebe ne wanda yake ba motsatse ba wanda yake sakaike wannan kuma a wajen larabawa tufa ce ta wato yabo a wajen larabawa wanda yake bakin shi yana sake ma'ana labban shi suna da shika suna da fadi domin yana nuna alamar magana ne da iya fasaha hakanan ya ce wato tafukansa na hannu da na kafa ma'ana a cike suke ba a mummotsa suke ba babu rama a cikinsu ma'ana suna nan a harhada a cike hakanan kuma wato ƙasan ƙafarsa ba yadda za ka ga daidai dunduniyar mutum ta cike kamar ba ta daidai ba shi ma ba cike take ba sannan ya ce ajiyar manzala sallallahu alaihi wasallam bai da gashi da yawa a jikinsa a wasu mutanen za ka ga jikinsu ko ina gashi ajira gashin shi bai da yawa na jiki amma yana da gashin da yayi ya taso daga cibiya zuwa kirjin shi yayi kamar an zana dai haka kamar kanta shine kawai gashin da yake da yawa a jikinsa a ga wani kaga gashi a jikin shi zaka ga kamar ma ba mutum ba to shi bai da irin wannan gashi a cikinsa, ajira sannan kuma eh, hannayen kafarsa eh, hannayensa da tafukansa cikakku ne in yana tafiya tafiyar shi za ka ga kaman yana tunkudawa ne ma'ana tafiya ce da akwai cika a ciki babu kasala kuma babu babu gudu amma dai tafiyar har habai wani lokacin sukan sai sun yi da gaske suke iya kamo shi a tafiya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sa gaba baya tsayawa da haka sai sun yi tagaske ma'ana sai sun yi ba wani lokacin kafin su kamo shi yana tafiya saboda saurinsa ta tafiya da sauri kuma in zai waiwaya yakan waiwaya ne gaba ɗayansa ma'ana bai tafiya ana mishi magana yana waiwaye kawai na kallon musu in zai juya yakan juya gaba ɗaya da cikinsa don wannan shi ne mafi cika na ladabi na ta'amuli da mutum sannan abin da ke wato tsakanin kafadarsa shi akwai tsakanin kafadarsa akwai khatamun nubuwa shi wannan khatamun nubuwa shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciko ne na annaba dan shine annabin karshe gaba daya Allah yake walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi ana shine karshen annaba ba wani annabi da zai zo bayan sa akwai kuma khatim shine wato wata alama ce ta halitta da take jikinsa wani tsoka ne haka da yake bayan sa tsakanin kafadarsa ta dama da hagu daga gefen dama eh, abu ne kamar tsoka wanda ya kaman girman shi bai wuce kwantar ta barawa kamar fata ce amma ta ɗan ciko ta yi kamar tsoka wani lokacin yakan shiga wani lokacin kuma ya kan motsi wai yan gashi a kewaye da amma a bayan ta yi. to wannan abin wasu malamai suka cewa akwai safani wasu suka ce ko an haife shi da shi ne inda an haife shi da shi tun yana karami za a san wasu suka ce a'a an sanya masa wannan abin ne lokacin da aka tsara cikinsa lokacin da aka kai shi raino a badiyar tubanisa wasu kuma suka ce a'a wannan abin ya bayyana ne lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aiko sa da annabta wannan ne wasu malamai suka fi rinjayar abu ne kamar tsoka yake a bayansa kasan kasa. wannan shi ake kira Katimun nabuwa alama ne na annabta wanda in an koma hadisin salman farisi salman yana cewa yana daga cikin alamomin da yake so ya tabbatar ya gani a jikin manzo sallallahu alaihi ya tabbatar shine cikon annabawa kuma abin shi ma yana nan eh, kamar ja wani lokacin kamar fani ma'ana yana sirkin ja da fari ba ja ba ne da za a dinga ganin kamar wani ciwo ne ko rashin lafiya ne ba cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kyauta ajwa da nasi kafan ma'ana hannun shi ya fi kowa kyauta kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa radiyallahu anhu ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwa da nasi bil khair manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi kowa kyauta da alkhairi kana da min rihil Murtala? ya fi iska alkhairi ma'ana iska da take kada ruwan sama ya sauka A ga tana zuwa da alkhairi ce to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alkhairi shi ya fi na wannan iska tunda ita iska in an yi ruwan ya dauke shi kenan ya wuce kila zafi zai iya biyo bayansa shi kuma alkhairinsa alkhairi ne wanda yake mai dorewa yanzu alkhairin da ya daura al'umma a kai suke a kan shi na addini da tafarki madaidaici ba wani alkhairin da ya wuce wannan kuma abu ne da yana nan har zuwa ƙarshen duniya to kaga alkhairin shi ba wanda yake mai iyaka ba ne sannan an koma ma asali banda wannan kuma shi mai kyauta ne yana kyauta bai bai hana duniya ga mutane saboda ba ita bace damuwarsa yakan yi kyauta kyautar mutumin da baya baya gudun wahala bai gudun talauci sannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ashrahu mumtadira shine yafi yalwa na zuciyarsa ma'ana bai da ruko bai da ma'ana kullatan mutane a zuciyarsa kuma mai hakuri ne yana iya karban kowa a cikin zuciyarsa shine ashrahu nasi tadira ma'ana duk abin da za a masa yana iya dauka ma'ana baya baya baya fushi da shi yasa abubuwan da ake masa in wani ne a cikin mutane aka mishi ba zai iya haƙura kuma shi a matsayinsa yakan yi haƙuri an masa waɗannan abubuwa sannan kuma ya fi kowa eh, cikar zance zance wanda yake na gaskiya da kuma fasaha da daɗin zancen shi ya sa idan yana magana yana iya gama magana duk magana da ya faɗa komai yawanta mutane su iya kiyaye ta saboda magana shi babu wahala a ciki kuma yana magana ne yana yin ta yana rarrabe ta yana yin ta daki daki sannan in yayi maganar yakan nana ta ta so biyu so uku don mutane su fahimci sabon da yake faɗa haka ba wai yana magana ya ta magana mai tsayi ba ne haka da sauri ba kuma yana magana ne yadda kowa yake shi yasa kaga ai hadisansa zantuttukansa ne sai a ce ma sahabi ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu kaza a saboda saukin magana kuma tana kunshe da abubuwa waɗanda suke masu yawa duk da yake zancen kaɗan ne ka duba hadisan shi za ka ga maganganu ne waɗanda suke ƙanana ƙanana ƙanana ba masu yawa misali da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka hadisi bar abin da take kokwantansa zuwa ga abin da baka kokwantansa min husni islamin mar'i tarku ma la ya yana daga cikin kyawun musuluncin mutum barin abin da ba ruwa nan maganganu za ka gansu takaitattu haka amma kuma an zo ana fashin bakin su zaka ka ga sai an rubuta tafai masu tsayi shi kuma a cikin waɗannan kalmomin yake faɗan magana sannan kuma shine ne ya fi kowa sauƙin ta'amuli da mutane duk wanda ya kusance shi yana samun sauki cikin mu'amala da shi kuma ya fi kowa kyautata zamantakewa yake cewa kai hukum da ahdili wa ana khairukum li ahli zababbu ku sune wanda suka fi kyautata ma iyalansu ni kuma ni na fi kowa kyautata ma iyalai iyalaina da haka zamantakewar manzon sallallahu alaihi wasallama babu suka a cikin takwata-kwata sannan kuma yake cewa shi aliyu dan abi talib duk wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin da zai mutu na farko in bai taba ganin shi ba a ranar ya fara ganin shi sai ya ji fargaba ya kama shi da farjini saboda in ya kalle shi sai ya ji gaba ɗaya cika mishi fuskarsa mana yana da farjini duk wanda ya fara ganin shi sai ya ji wannan kwarjinin a zuciyarsa haka nan wanda ya cuɗanya da shi duk yanda ya kai da kaushin halin shi sai ya ji ya kaunace shi sai ya ji yana son shi shi wanda yake siffanta shi din shine Aliyu dan Abi Talib yace kai ni tunda nake ban taba ganin wani mutum gabanin shi irin shi ba kuma ban taba ganin irin shi bayan sa mana babu wani kaman shi wannan hadisin duk da yake akwai magana akan sanadin sa amma hadisi ne wanda yake wato ya inganta ta hanyoyi da yawa a ƙarshe malam turmuzi ya kawo maganganun malamai na fassara kalmomi da akwai kalmomi masu dan tsauri a cikin hadisin da aka yi amfani da su masu wahala to shine aka kawo su da aka dalibai suna iya komawa sai su ga waɗannan ma'anan kalmomi qala babu fi kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam babi da yake bayani akan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zance yaya zancen sa yake قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه فهذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث الزهري وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana magana magana mai yawa ba magana da za a yi ta jero ta haka barkate a yi ta fadan abu ko sai an yi ƙaƙale a cikin magana wani yana so in yayi magana sai ya kawo abu na burge mutane ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ya kasance yana magana ne magana da yake rarrabe ta yana yin ta daki-daki duk wanda ya ji zancensa in ya zauna a kusa da shi sai ya haddace abin da ya kan zai kiyaye saboda zance ne da wani shi baya shiga waninsa قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن قمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه على هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرف من حديث عبد الله بن المثنى وانا حديث شيما أنس رضي الله عنه ce manzala sallallahu sallama ya kasance in ya faɗi zance yakan faɗe shi so uku don a kiyaye mana yakan nana tashi ya faɗa ya sake faɗa ya sake faɗa har mutane su kiyaye abin da ya faɗa qala babun fi bashashatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babi da zai yi magana akan walwala da sakewa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kyawun dabi'unsa ya kasance wato mutum ne wanda yake mai walwala mai sakewa bai da kaushin hali bai da murfike fuska bai da wato takurawa kamar yadda zai zo cikin hadisan قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن عبد الله عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن غريب وروي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا آه، وانا حديث ان الحاج عبد الله بن الحارث يكشوا بن ban taba ganin بيكم da الله fi manzo Allah sallallahu alaihi ana mafi yawancin halayensa cikin murmushi yake wannan kuma in yana nuna wani abu yana nuna albishir da yake tare da shi duk mutumin da zaka gan shi kullum fuskar shi a sake da walwala ka san cewa ba mutum bane mai damuwa in akwai damuwa zaka ga fuska ta murfuke kamar yadda ake cewa wai labarin zuciya sai a tambayi fuska ko to wanka ka fuskar mutum kullum a sake yana murmushi me yake nuna yana nuna bai da matsala bai da wata damuwa amma kullum ka gani zai ka fuska a daure a ga kila akwai damuwa kuma a sallallahu alaihi wasallam yana yawan murmushi amma kuma bai dariya murmushin shi ne dariyarsa ne in har irin za a iya ganin fikarsa a waje domin dariya ba ba ba ce wacce take ta cika an mutum ya yawaita dariya yana tafiyar da mutuncin fuskarsa da girmansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yawan dariya mafi yawancin dariyarsa suka ce shine yakan yi murmushi kuma wannan murmushin da yake yi har yasa wasu ma suka iya kiyayewa suka suka ji suna san shi fiye da komai wannan Tumamatu ibn Affan radiyallahu anhu yace tunda tiran da na musulunta kullun naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ido da shi sai mun murmushi yace wannan abin sai na jinna jin dariya kullum ne yace yanzu ka haji haka yake ma قال حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta wuce yayin murmushi murmushi shine dariyarsa قال هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث زيد بن سعد إلا من هذا الوجه قال باب في خاتم النبي نبوة خاتم النبوة باب أبن ديك مغانا أكم وانشان wato abu da aka bayyana na alama ta annabta wannan yan tsoka da take bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجه وجه فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئي من وضوئي فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الحاتم إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل درع الحجلة الدرع يقال بيض لها وفي الباب عن سلمان وقرة ابن إياس المزني وجابر ابن سمرة وأبي رمسة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن سرجس وأمر ابن أخطب وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين wannan hadisin na wato shi sa'ib ibn yazid ya ce kanwar mahaifina ko yar uwar mahaifina ta ɗauke ni ta tafi da ni wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ina rashin lafiya sai ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dan dan uwan nawa yana fama da jinya da haka yana buƙatar a mishi addu'a don ya samu sauki yana yaro ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafa kaina wannan hadisin shi ya gabata cikin albarka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ya shafa kanshi inda ya shafa kanshi ce. ba furfurar da ta fito a kan shi in ba tsararru ba ba tuce wuce goma sha ba har ya kai kuma shekara 120 da wani abu saboda wannan shine wannan as ya ibn Ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa kaina ya min addu'a addu'a da ta albarka sannan sai ya yi alwala da ya yi alwalan sai ya ba ruwan na sha ruwan alwalansa wanda yake ban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko kai ne gabu kowa iya limanci a garin ku ba za ka yi alwala miya sha ba amma manzan da sallallahu alaihi wasallam zai yi alwala a sha da haka yayi alwala ya wanke abin nan gabansa gaba ɗaya ba ruwan na sha wannan ya halatta ga shi hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi albarka yake tare da ita yace da ya gama sai na tashi na tsaya a bayan shi ke na tsaya a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na hango wannan alama ta annabta din yana tsakanin kafajinsa sai na ganshi kaman kwantar tabara ke na ya nuna ba wai abu bane babban sosai abu bane wani wani fata ne abin nan tsoka ce haka ta dan ya ce kaman kwantar tabara haka da hasken shi da komai an san yadda kwantar tabara yake ko sabi ne ko yana da duhu yana da haske ko to haka yake kuma bai da girma أن kankani ne bai قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة وأن شما صحابي جابر بن سمرة رضي الله عنه anhu وأن cewa alama ta annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alama ta tsoka a jikinsa yace yana nan tsakanin kafadinsa wata tsoka ce take da ma'ana karkata kaman ja ma'ana kamar kwantar ta barajin manta bai wuce haka ba to haka kowa yana faɗan abin da ya gani wani wasu na cewa ya kama da tuffa kaman apple jan shi wasu kuma su ce a'a abu ne wanda yake da gashi ya kewaye shi wasu ma sun ce a jiki akwai rubutu a jiki duk da yake jikin da suka kawo da rubutu a jiki gaskiya ba su da inganci wa daga shi wasu sun ce abin da yake rubuce a jiki a muhammadu rasulullah wasu kuma suka ce a asir cewa ka tafi eh, an ta mansurun mai cewa allah zai taimake ka amma dai waɗannan malamai sun kore sun ce jikin ba su inganta ba babu wani abu a rubuce a wannan gane ko amma zoben da yake hannunsa shine yake da Allahu Muhammad Rasulullah da shi yake buga tambarin ya rubuta wasiya kada babun fi sifatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babun sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana sufofin ba za su kare ba sai dai a faɗi aka wanda za a faɗa ba sa karewa suna nan da yawa ne kowa yana faɗan yaka abin da ya sani inda kun ji ya gabata a hadisin Ali radiyallahu anhu yanzu kuma wasu ne za a ambata su ma daga cikin sahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tsufa ta sun gaishi sun yi rayuwa da shi sun san shi qala haddathana ahmad ibn mani qala haddathana abbad ibn al-awwam qala akhbarana al-hajjaj huwa ibn arba'a an timat ibn harb an jabir ibn samura radiyallahu anhu qala kana fi sha ay rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ah, humushatun وكان لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama cikin wato kaurinsa akwai akwai dan karkata kadan amma ba wai ba wai ba wai baudewa da yawa ba yace kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance bai dariya sai dai murmushi ya ce kuma duk lokacin da na kalle shi na haɗa ido da shi sai na ga idan shi kamar an sa kwalli alhalin baya sa ku sai sa kwallon ba wannan shine al'akhal akwai mutanen da haka ciki wa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nashi yafi na kowa cika wani ka ganshi ko bai sa kwalli ba zaka ga kamar akwai alamar tozali a tare da shi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka idanuwan sa suke wannan kuma alama ne na kyawun halitta dan ba wanda ya kai shi kyawu a cikin halitta قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوش العقل shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance bakinsa cikakke ne ma'ana yana da fadi yana da cika ba motsatsan baki bane an za a ce wani yana da karamin baki to shi ba haka yake ba na shi cikakke ne kuma wannan kamar yadda ya gabata a wajen larabawa siffa ce wacce take a baryaku haka nan kuma ya ce ashkalar ainihi idanuwansa kamar suna da kwalli manhushal ne haka nan kuma digadigansa tsayayyu ne ba waɗanda za ka ga nama ya cika su ba ba ka iya bambancewa tsakanin agarar shi da kuma wato asalin digadigan shi قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم irin wancan hadisin ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama bakin shi labbansa ma'ana masu tauri ne cikakku ne ashkalar ainihi wanda yake da wato asalin idanuwa kamkar an sa musu tozali manhushal aqibi kuma digadigansa cikakku ne kala shuba shuba yace sai na tambayi na ce me ake nufi da ulfani ya yace ai wasi'un ulfani bakin shi yana da budewa kuntu sai nace ma ashkalal ainaini menene wato idan shi akwai tozali kala qawilu shakil aini idanuwansa a buɗe suke a tsage suke suna da fadi ba ba kaga yanzu wasu al'ummomi kamar mutanen china da wasu wajen kaga idan sai kaga kanana kanana ko wannan ai yana nuna abu ne na kamar ah, rashin rashin rashin cika ai kaga idanuwan kamar ba sa gani sosai sun ma ce to shi nashi ba irin wannan idanuwan bane idanuwa ne cikakku waɗanda suke da faɗi kuma kuma faɗin ba wai wanda yake na aiki ba sai na tambaye shi me ake nufi da cewa diga-digarsa kuma cikakku ne ya ce babu nama ya cika kamar yadda faɗa wani diga digin ba ta bambace wannan yar jijiyar da ta riƙe da kuma diga digan za a gan shi a dunkula haka kuma wannan yakan sa mutum ka gama ko taka yake tafiyar shi tana wani gini to shi yana da ƙarancin teba ko nama a wannan diga digan na wannan kuma alama ce ta cika قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول تند نكي ban تبقى ganin wani abu da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyau ba yana nufin babu wani abin da ya kai shi kowane irin abu ne yace ka anna shamsa tajri fi waje. yace ni in zan kwatanta sai na ce in na kalle sai ni sai na ce kamar rana ce take yawa a cikin fuskar saboda kyau kamar ranar a cikin fuskarsa take kada yake wa mara aiko ahadan abdra a fimashi himi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutumin da yake da saurin kuzari a cikin tafiya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka annama al-ardu tuqwa law kai ka ce ana nan nade masa kaza ne mana kafin ka ce ne har ya kai can wajen da sauri yake tafiya babu kasala a cikin tafiyarsa ya ce inna la nashhadu anfusana ya ce wallahi muna wahal da kanmu inda muna tafiya tare da shi ma'ana sai mun yi da gaske ya ce muna wahala wato idan idan muna bin shi cikin tafiya muna wahala in muna bin shi cikin tafiya wa innahu da gairu muktarifi ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai damu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai damuwa mana baya sanin cewa ma mutane ga da suke a bayan sa sai sun yi da gaske قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرب علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها أروة ابن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دكية فهو ابن خليفة الكلبي قال هذا حديث حسن صحيح غريب manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an bujiro min da annabawa ma'ana na ga annabawa wasu suka ce daren da aka yi isra'i da shi inda ya sadu da annabawa a wannan daren ya sadu da annabi ibrahima da annabi musa da annabi isa da annabi yahya da annabi idris da annabi adam duka akwai wanda ya gansu wasu ya haɗu da su a nan baitul maqdis wasu kuma ya gansu a sama wasu ya gansu fiye da su ɗaya ya ce to an bujiro min da su gaba ɗaya na gansu ya ce sai na ga musa shine annabi musa ɗan imrana alaihi salam ya ce mutum ne wanda yake mai cikan halitta mutum ne ƙaƙƙarfa, wanda yana karkata ga mutanen shanu'a mutanen shanu'a wasu mutane ne da suke yankin ƙasar yaman ya ce ya fi kama da irin waɗannan mutanen ya ce sai na ga annabi isa ɗan maryam sai na ga mutumin da ya fi kamanni da shi shi ne ɗaya a cikin sahabbaina shi ne urwa ibn mas'ud as-saqafi urwa ibn mas'ud da saqafi ya ce wannan shi na ga ya fi kama da annabi isa a cikin al'ummata ya ce sai kuma na ga annabi ibrahima kakansa kenan ya ce sai na ga wanda ya fi kama da shi shine ni da nake muku magana mana na ku kowa kama da annabi ibrahim alayhi salam yace kuma sai na ga mala'ika jibril amma a tuffa ta mutum ba zufa shi ta mala'ika ba yace sai na ga wanda ya fi kama da shi cikin sahabbai na shine mutumin da ake kiran shi dihiya sunan sahabi ne dihiya ibnu khalifa al-kalbi domin mutum ne wanda Allah ya mishi kyawun suwa to da yawa mala'ika jibril in zai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka rikice ya zo da sifar wannan sahabi wata rana ma na Aisha radiyallahu anha ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zance da mutum mutum yana kan doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙasa ta ga sun dade suna zancen bayan ya gama ya tafi da ya zo sai yake ce take ce mishi naga kana magana da kai da dikiyatul kanbi sai ce ba dikiya bane jibril ne kuma yana cewa muke sallama ma'ana yana yawan zuwa a sura wannan sahabu ya ce ya yi kama da shi wannan yana nuna yana nuna ma'ana alama ce ta cika alama ce ta ɗaukaka ga ma'ana waɗannan mutane da aka ambata sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال باب في سن النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم حين مات كان حين مات babin shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ya kusa zo karshen bayani akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kuma shekarar shi nawa ne lokacin da ya koma ga Allah قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن غلية عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله ما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين wannan hadisin shaz ne ya saba da duk hadisan da suka zo na shekarar rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana dan shekara 65 wannan shaz ne kuskure ne aka yi wajen ambato magana amma shekarun shi 63 ne kamar yadda zai zo a cikin hadisan da za su zo baya kuma shekarar da ya aikin haji ita ce ai shekarar shi ta ƙarshe lokacin da ya zo yake yanka hadaya yake yanka ma'ana rakuma da ya yi hadaya da su rakuma guda ɗari ya zo da su guda ɗari ya zo da su kuma duka ya yanka su ya bayar ya hadaya to ya yanka guda 63 da hannunsa wannan guda 63 da ya soke su da hannunsa aka ce fassara ne da yake nuna yawan shekarunsa ya ce kuma aliyu dan abi talib ya kara ta soke sauran ya kara ta sauran 37 cikon nawa ya zama 100 ke don haka shi ya kara ta sauran shi ya yi 63 ya sa so da yawa wasu suke daukan irin waɗannan eh, abubuwa in sun faru misali ko mutum ya yi mafarki ana yanka dabba ko wani abu ce mutuwa ne fasara mutuwa ne mana ya soke shanu raƙuma uku, yana nuna yawan shekarun Ya ka shekarun da ya yi don bayan ya yi wannan aikin hajji Hijja ya koma muharram safar cikin safar ya fara rashin lafiya mai tsanani ya rasu bi ila'uwa قال حدثنا نصر بن علي الجحضاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 إذن ديوانشان حديث النبايا حديث النشاء قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة عشرة يعني يوحى إليه وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وفي الباب عن عائشة وأنس و... و... ودم ودغفل ابن حنظلة ولا يصح لدغفل سماء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤيا وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار وانا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsawon shekaru 13 ma'ana ana mishi wahayi a Makka bayan Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi ya bashi annabta yana shekara nawa 40 yayi shekara 13 ana mishi wahayi a Makka shekaru nawa kenan hamsin da uku ya je madina ya yi shekara goma kamar yadda anas yake cewa na na yi hidima ma manzo Allah sallallahu alaihi tsawon shekara goma ma na yau sai na mishi nawa kenan 63 to ce kuma ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana dan shekara 63 to wannan ita ke ruwaya mai inganci cikin wanda suka rawaito hadisin akwai dar fali ibn hanzala wasu suka ce bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji daga gare shi ba amma sauran sun ji قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جليل بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال سمعته يخطب يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستين قال هذا حديث حسن صحيح آه وأنا حديث آه جرير ابن عبد الله البجلي يتي معاوية رضي الله عنه ya ji mu'awiya yana hudu ba yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana shekara 63 hakanan abubakar ya rasu yana shekara 63 hakanan umar ya rasu yana shekara 63 ni kuma yau yadda nake hutuban nan shekara ta 63 yana ba da labarin kenan shi ya tsara wannan shekara inda a lokacin yana shekara 63 yake ba da labari wasu za su ɗauka 63 nan ba ta da yawa ko wasu kuma za su ɗauka tana da yawa Eh, za a ɗauka shekaru ne ba masu yawa ban an kwatanta amma ana ɗaukan su shekaru masu yawa saboda Manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun al'umma ta daga 60 ne zuwa 70 to a cikin shekara 70 ka ci 63 ai ka ci 70 ai abin shekaru ne masu yawa kuma irin ayyukan da suka gabatar shi yasa an kalle su an ga yanda yanda shekarun suka kama su wasu ba su yi irin ayyukan su ba ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara da awa shekara tsawon shekara 23 yana kira ga Allah ga jihadi a je nan ayi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan haka nan abubakar radiyallahu anhu suna tare da manzala sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah su kuma suka dora akai nauyin al'umma su ma ya hau wuyansu suka yi kai duniyar musulunci ta dada fadada duk inda matsala ya zo wajensu ake komowa to kaga wannan aiki ne babba aiki ne babba saboda haka ba aiki ba ne don mutumin da yake da shekaru da yawa ya yi shugabanci wannan ba laifi ba ne wanda ya ce ai yanzu dai shugabanni sun tsufa ba su da amfani ba shi ba su da amfani ka ba a yaran ka gabar na ka ba a yaran shugabanci ka gabar na eh gogewar da manya suke da su ko na iyaka shekarun da yake da su ya fi na ƙanana in an bar shi ma kawai a shekaru ballanta ma akwai wasu abubuwa wanda yake na rayuwa ne na gogewa ne a cikin rayuwa yanzu duk masu surutun nan su ce a'a shugabanni sun tsufa ka ɗauke shi ka ba shi ƙasar ka gani ba abin da za a yi ba inda za a ce kuma na ce ai an ce eh, komi karancin shekaru a zo a zabe shi zama shugaba ka ba ɗan shekara 20 ko 30 ka ga shugabanci ka ba shi ga yadda zai yi shugabanci saboda haka shugabanci wannan kyauta ce ta Allah akan samu kanana amma ba su da yawa wannan zaɓi ne na Allah kakan samu kaɗan daga cikin masu ƙarancin shekaru ka ga ƙila su yi shugabanci mai kyau amma ba duka su ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi akan shugabancin masu kuruciya yara ke ku ji tsoron lokacin da yara za su fara riƙe mulki imratu sibiyan yara ƙanana su fara riƙe mulki mana barna tana yawaita barna tana yawaita haka shugabanci abu ne da ba na wasa ba abu ne wanda yana bukatan gogewa yana bukatan dabaru da yawa na yadda za ka yi mu'amala ba fa shugabancin gida ba ne ba ba matanka ba ce kawai da ba shugabanci ne na ƙasa kuma ƙasar ba ƙabila ɗaya ba ce ba addini ɗaya ba ne ba kuma ɓangare ɗaya ba ne قال حدثنا العباس العنبري والحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقال الحسين بن مهدي في حديثه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين wannan hadisin shi ma yana karfafa na baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana dan shekara 63 to anan malam ya cika abin da ya shafi wato rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a takaice ke ya fara tun daga wahayi da aka fara masa har zuwa wasu abubuwa da ya ambata na sufofinsa na annabtarsa ƙada na biyu babu manaqibi abi bakr ne siddiq radiyallahu anhu dan abubakar radiyallahu anhu shine na biyu a wannan al'umma ko mai kiyaki na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a fara faɗa shine abubakar wanda zai biyo bayan shi kuma Umar na na hudu su kuma Uthman na biyar din su Ali radiyallahu haka haka wannan kuma kyauta ce ta Allah madaukakin sarki tsari ne na Allah haka Allah ya tsara kuma ko da suka tashi tafiya haka suka tafi ɗaya bayan ɗaya a jere ko daga manzala sallallahu alaihi wasallam sai abubakar sai umar sai usman sai aji, duka haka suka tafi da haka zai faɗi darajojin abubakar radiyallahu annu. da yawa ya fi shahara da abubakar imamu tirmidhi yana so ya kara mana karatu sai ce kuma sunan abubakar abdullahi wasu da yawa ba san sunan abubakar abdullahi ba sunan shi abdullahi abubakar wannan lakabin sa ne ga alkunyar sa ne alkunyar ne abubakar lakabin sa kuma as-siddiq kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa Muhammad lakabin sa Abul Qasim alkunyar sa Abul Qasim Abul Qasim lakabi kuma yana nan da yawa ga ka duba laƙaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko zufofin sa huwa rasulullah za, al-aqibu huwa hashiru al-muqaffa na nan da yawa to sunan shi Abdullahi ibn Uthman sunan baban shi Uthman amma ya fi shahara da Abu kuhafa a kiran shi Abdullahi ibn Abi kuhafata Abu Quhafata din shine babansa shi kuma asalin sunan shi Uthman wa laqabuhu laqabin da yafi shahara da shi shine al-atiq mai yantawa mana ya yanta bayi da yawa ya yanta su yace su tabiya ya yanta su domin Allah fi mutunci irin su bilal ya yanta bayi da yawa irin su amma da sauran قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوث عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي ابن أبي قحافة خليلا وإن, صاح وإن صاحبكم خليل الله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yace ni na barranta na ne santar da kaina ga duk wani da za a ɗauke shi ya fi kowa in ba Allah ba shi ne alkunda ba ka ce wai wani halili ne Allah shi kaɗai ne yake da wannan kunda. shi ne Allah yake cewa wattakar Allah Ibrahim khalila amma kai mutum ba kai zaka ce wani khalil ɗinka ba shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa inna Allah attakhadhani kamar ta kaza Ibrahim khalila ma'ana khalil din Allah su biyu ne yace Allah ya ɗauke ni khalil kamar yadda ya dauki annabi Ibrahim khalil din sa shi yasa yace ni kuma bazan ɗauki wani khalil a cikin mutane ba ma'ana ba a yin kulla mataki ne na kauna shine kurewa matakin kauna tun daga alhubbu har zuwa ashagafu har zuwa almawaddatu na nan da yawa sun kai matakai goma sha hudu wannan kulla din shine kurewa gaba ɗaya. duk da yake abu huraira saboda tsananin ƙaunarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan cewa ausani khalili ce ausani khalili ma'ana abin kaunata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasici wannan kuma ma'ana kauna ce ta masa yawa har ya ya faɗi wannan kalma amma ba wai sai ya doke shi wannan kulla ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan kulla tsakanin mutum da mutum babu wannan kulla sai dai tsakanin mutum da Allah kuma Allah ya ɗauki khalilai guda biyu ne sune annabi Ibrahim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ni na ne santar da kaina da na ɗauki wani ya zama shine khalil dina ba Allah ba yace inda zan ɗauki wani khalil wanda yafi kowa a wajena yace to da na dauki ibnu abi kuhafata yace da abubakar ne zai zama khalil dina kaga wannan me yake nuna yana nuna kaunar shi da abubakar yana nuna daraja abubakar radiyallahu anhu tunda bai ce da umar na dauka ba bai ce da ah, usman na dauka bai ce da ali na dauka bai ce lattakhadtu ibn abi quhafa da ibn abi quhafa zan dauka shine abubakar yace wa inna sahibakum khalilullah amma ni dinnan da kuke gani ne khalilullah dan haka ba ni da wani khalil kuma ba Allah to wannan yana nuna darajar abubakar ne radiyallahu an domin yanzu ne kaman a ce a tara mutane a ce yanzu shugaban kasa ya ce ni inda a ce akwai mutanen garin da na fi so da su ne mutanen jos misali me yake nuna an ya faɗi haka eh yana nuna matsayinsu yana nuna yanzu da a ce shugaban kasa ya ce ni duk mutanen za su inda zan ɗauki wanda na fi so su ne wanda na fi so misali ya ce inda zan bar mulki a plateau zan zauna zauna me yake nuna yana nuna suna da wani matsayi kenan ba abin nufi ke amma manzo zama sun alaihi ce babu wannan kulla amma in akwai ta to Abubakar ne khalifi na tunda taron suka taso mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girme shi da shekara uku tsakanin su shekara uku ya ba Abubakar radiyallahu amma tun da suka taso kuma zai zama kamar ah, sabo'i ne amma ba na kai ɗaya ba kuma tun suna ƙananan suka taso suka zama abokanai har suka kima da haka sun daɗe tare sun daɗe tare kuma ya zo ya zama shi ne farkon namiji da ya ba da gaskiya da shi to wannan ya daɗa ƙara damfan zumuncin kuma aka zo aka yi auratayya ya auri aisha radiyallahu anha kuma har a wannan lokacin har ya koma ga Allah ba yi da wanda ya wuce mishi abubakar radiyallahu anhu to da yawa su biyun ake ganin su da umar ya zo suka zama su amma hatta hijira da ta zama tafiya wacce take mai girma wanda wani mataki ne da manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka taka abubakar radiyallahu anhu ya so ya yi hijira tun farko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dakata haka ya tsaya kowa na fita yana so a ce shi yana cikin wanda suka je hijira daga farko amma kusan su ne karshe ne randa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin gidansa yake cewa ina abubakar ya ce gani nan ya ce to tafiya ta taso ya ce to a asuhuba zan tafi tare da kai ya ce za mu tafi tare na haka tare suka kasance a cikin wannan kogon tare suka yi wannan tafiyar tare suka shiga madina har lokacin da suka shiga madina ma wanda ba su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ɗauka abubakar ne annabi don shi suka gani a gaba manzala sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwa a baya sai suna cewa hada rasulullahi aka ce ai gashi nan a baya kuma manzala sallallahu abubakar radiyallahu anhu yayi ta sa kanshi a gaba ne ko da wani abu zai faru shi ya fara samu wannan shine dalilin yake shiga gaba sai in ma wani abu za a yi in ma za a samu makiya ne wanda ko za su yi jifa ko za su yi fatanci to yake shi su hau a kan shi an gane ko ma'ana shi ya shafe shi kan kun karanta tarihin hijira za ku ji abubuwa da yawa da abubakar rabu yallahu anu yayi da ba kowa zai iya yi ko shigar su kogon da ya fara shiga suka je za su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakata ko bai rabuwa da yan abubuwa sai da ya shiga ramuka ramukan da suke ciki ya tattoshe da sun wakara da wasu abubuwa ya ce to yanzu wajen ya yi daidai a shiga mana in zai fara ni ya fara dai amma kan ya same ka قال حدثنا إبراهيم ابن سعد من جوهري قال حدثنا إسماعيل ابن أبي هويت عن سليمان ابن بلال عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم duk da yake ba a ce ma wani sayyid sai Allah amma Umar radiyallahu anhu ya furta Aisha radiyallahu anha take cewa Umar dan Khattab da kansa yace Abubakar shugaban mu yace kuma Abubakar shi ya fi mu alkhairi gaba daya yace kuma shi ya fi kaunuwa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa ai an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce mishi ayyun nasi ahabbu ilayka ya rasulullah yace a abubakar yace aisha aka ce wa mina bijal yace abuha cewa ya kabu kauna a cikin matayenka gaba da ce aisha aka ce daga maza ka yace babanta ai magana ta kare ba wani magana me yasa me yasa shi su ya fi so kuma wannan soyayya Allah ne ke jefa soyayya a zukatan mutane kuma wannan soyayyar ba abin a yi suka a kanta bai domin abu ne da mutum bai da iko a kansa bai da iko a kansa قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوغتي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله قالت أبو بكر قلت ثم من قالت عمر قلت ثم من قالت أبو عبيدة ابن الجراح قلت ثم من فسكت سكتت wannan wato abdullahi ibn shaqiq ya tambayi aisha radiyallahu anha yace ni ko ina so in yi tambaya wai cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wane ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi so fiye da kowa sai ta ce Abu Bakar. sai ya sake ce mata sewa sai ta ce sai Umar sai ya sake ce mata sewa sai ta ce Abu Ubaida ibn Jarrah shine Amir ibn Jarrah Abu Ubaida aminul umma amintaccen wannan al'umma mutane ne daga bahrain suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo musu da wakili amma kan ya turo musu da wakili in ba wanda yake amintacce ba yace tashi Abu Ubaida kace kowace al'umma tana da amintacce Abu Ubaida kai ne aminin wannan al'umma kai ne amintaccen wannan al'umma tashi kace shi kanshi Umar radiyallahu anhu yana jinjina wa Abu Ubaida Abu Ubaida radiyallahu anhu shine umar ya shiga ɗakinsa yana yana yana yana gwamna a ƙasar sham an ce ma ƙasar sham gaba ɗaya labanin syria palestine da jordan duk a hannunsa suke ya shiga ɗakin shi ya duba ya kalli ɗakin ya kalli ɗakin ya ga daga ƴar shimfiɗa sai wani gadon kara sai dan abin da yake na abincinsa sai sanda shi ya ce abu baina ina abubuwan suke da aka baka na shugabanci ya ce ba komai suke na ya ce wallahi kai dai ka rage cikin waɗanda suka a kan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taura mu akai mu kanmu yanzu mun ji ba irin ka muke ba ma'ana duniyar ba a gaban su take yanzu a ce an baka ambassador na kasashe hudu a shiga gidanka ya za a gan shi eh ko ambassador wannan makwabciyar kasar kama aka baka sai ga mutum yana ta cika duniya da abin nan da duniya ban faɗi ƙasar ba suna nan da yawa akwai ƙasashe da yawa kusa da mutu. ko ɗaya a cikin su aka baka ambasadanta sai ga mutum ya canja ba wannan fa gwamna ne na ƙasashe hudu manya-manya kuma yanki ma babba daga cikin yankunan musulunci kuma da ya shiga ya ga yan sandan shi da ɗan abincinsa a daki ya ce ina dokin ya ce ba zaman ba ina sauran bayi da za su ma hidima ya ce babu baka tambaye su bai ce a ba su bani ba ni dai ina aiki na na shugabanci kuma rasu da ya zubar da hawaye yasa abu ubaida waɗannan sahabbai ne manya-manya suna cikin wanda aka musu albushin da aljanna tun suna duniya ga darajoji ne waɗanda suke manya-manya shi yasa nake mamakin mutum sai ya bar wasu sunaye an mishi aiwa ya tsibo wasu sunaye daban da ba su da abin nan ba kai ba ka ba ga sunayen mutanen kirki na kwarai ga sunan da yawa ƙala sai ya tambaye shi ya tambaye ta yace sai wa kuma sai ta yi shiru inda ta faɗo ku ya isa in ta ci gaba da faɗa kuma za a kai wata gaba ne a ce to ya baki cewa na ba dama gabar da ake so a kai kenan ila za a tambaye ta a ce to ya baki ce aliyu dan abi talib ba kuma dama an san bayan ah, tun daga ma zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam da aka samu abin da aka samu na mazali wa rabbi radiyallahu anhu shawarar shi shine manzala sallallahu alaihi wasallam ta mata mata suna da yawa to wannan abin ya mata ciwo to shi yasa sun dan samu wannan safani da ita sannan bayan rasuwar manzala aka zo aka yi yaki tsakanin shi da ita yakin jamal to kaga wanda ya zo ya tambaye ta yana so ya ji toyawa na ba shi ma annabi na san shi hakan ta ce baya so kaga an shiga wani wata wani babi kuma shi yasa da takwas uku sai ta yi shiru kuma sahabbai so yawa sukan yi haka abdullahi dan umar ya ce zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam tun yana nan mun kasance mukan faɗi muka jera sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam mu ce daga wane sai wane sai wane sai wane muka ce daga abubakar sai umar sai usman amma bai karawa gaba shi haka muke faɗa kuma kowa ya san haka ake faɗa tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na raya yana cewa daga Abubakar sai Umar sai Uthman sai Ali radiyallahu anhu sai Ali dan shine na amma ba ta faɗan haka amma an san shine yake musu dan ko a jerin tsarin shugabanci shine yake musu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وعبد الله بن صهبان وابن أبي ليلى وكثير وكثير النواء كلهم عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحت من تحتهم كما ترون النجم الطالئ في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وال قال وأن أمر wannan hadisi hadisi ne mai girma abu sa'id al-khudri ya rawaito ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suke da daukakan daraja ranar tashin alkiyama an an shiga aljanna yace yanda ake hango taurari a sama ya ake ganin su kusa ko nesa yace yanda ake hango taurari nesa a duniya to an shiga aljanna haka za a dinga hango matsayin masu daraja ta ɗaukaka a cikin aljanna yan aljanna za su dinga hango a ce ai can dinnan da ake gani ana ganin taurari masu haske za a dinga hango wasu fitilu masu haske za a dinga cewa wajejen suwa ne masu ɗaukaka haka kenan sai annabawan Allah da manyan bayan Allah na kwarai ko za a dinga hango su ya ce kamar yadda kuke ganin taurari a farfajiyar sama Ya ce, kuma wallahi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna abubakar wa umar min abubakar da umar suna cikin su suna cikin wanda za a dinga hango din da ana cewa ga wajen su wani kaga me yake nuna yana nuna darajar su ce wa an umar da ni'imomi masu yawa ba su kadai bane amma dai tunda aka gabatar da su an nuna su ne farko an nuna su ne farko Abin وقد روي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد أروي تولي na gaba shi ma نقبا فيما أكان أبو بكر رضي الله عنه sannan magana abubakar da umar sannan ya zo kawfa in an bi wannan karatun a hankali insha Allah kamar tarihi a ke ba kamar tsira ne shi sa mutum zo ya ce ai tarihi malaman tarihi kawai suna rubuta labarin ne da babu shi to da biya shi ya zo a cikin hadisi haka hadisi ya inganta da wannan tarihin shi kenan tarihi ne na musulunci da haka ko wannan ka ɗauka ya ishe ka karanta tarihin manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ai shine musuluncin da ko an ka cire manzala sallallahu alaihi wasallam ka cire sahabbansa ka cire tabi'ai to me ya kuma yazo ya rage sai wanda suka karanto tarihin daga bayan su amma wannan shine babban jigo a tarihin musulunci haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara muku ɗaukaka da yasa kuma Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da su ya ƙara mana kuma ƙaunar su a cikin zukatanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa wanda muke yake na kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك